Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban hirar da wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da wani matashin manomin shinkafa da sarrafa ta da ke Kaduna, wato Malam Sadiq Falala Abubakar ga ci gaban tattaunawar tasu. kun gamsu da ita bankin Najeriya din ya yi muku wajen wannan harkar akwai akwai akwai jararraku da ya kamata gaskiya a yi a ta fannin amma alhamdulillah duk abin da zaka yi in aka dan fara abu abu mai wuya shine ka fara idan ka fara sauran jararrakun zaka zo ka dinga kawo su ne a ciki a hankali ana ganewa da aka yi kuskure a gyara inda ba a yi kuskure ba a gaba da yi yanda ya kamata to ko zaka jawo hankalin ita gwamnati wato su mahukunta a wannan bangare naku na noman shinkafa irin kurakurai ko kuma kalubalen da kuke fuskanta ko za su ji domin gyara kaman eh to kaman gaskiya kaga a ta fannin bada ah, kayan amfanin gona da ake yi da abubuwan da suke amfani kamar su iri ta taki ta abubuwa. Wani sa'i akan bada a lokaci da ya ƙure. Za ka ga ba a bada a lokacin da eh, a bada a ake bukata ba sosai. Sai ka ga su manoman ko sanda kayayyakin nan za su shigo musu sai su je ba ba amfani. lokacin. Eh. Sai ga suna saidawa ba sa amfani da shi saboda ya riga ya wuce lokacin. So kuma ya kamata gwamnati mu kamar buyayen waɗanda muke sarrafa shinkafa ta nema shawarwarin mu saboda irin shinkafar da muke muke son sarrafawa. Saboda ita shinkafa akwai kala-kala akwai guntuwa akwai doguwa akwai mai keba akwai kiriya so irin wannan tun daga farko sai a sani cewa oke ga irin wanda mu muke so sosai wanda mun jama'a tana son siya a hannunmu ah. sai a sai su san cewa to ga irin da za su ba wa manoma duk irin wannan hanya ne da za a samu a samu ci gaba a wannan harkan shinkafa da ake yi noman shinkafa nan ana yin shi lokacin rani lokacin da ba lokacin damuna ba ana yin shi da lokacin rani kuma ana yin shi da lokacin damuna to ku kuna yi mu muna yi manoman da muke taimakawa duk ba wanda ba sa yi kamar yanzu misalin a Niger to manoman da muke harka da su yanzu haka su kaga yawanci sun ma fi yin sun fi karfi a noman da rani. Saboda ita noman rani adadin ruwan da zaka ba shinkafar zaka iya controlling in shi ba kamar noman damina ba. Noman damina ka ga ruwa daga Allah. Na'am. Eh. Na'am. To kamar manoman shinkafar nan akwai irin in ce wani lokuta da kuke kira domin yi musu bita na ƙara waya musu da kai matsayin ku na manyan manoman shinkafa a Najeriya. To alhamdulillah muna kokari muna muna muna so mu haɗa kai da mutane wanda masanan harkan noman shinkafa yawansu ma daga kasashen waje yanda za a zo a musu training sosai saboda shi manomin mu da muke da shi a Nigeria ba wai yawanci abin da suke amfani shi ba su kuma a wannan harkan noman kimiyya ne an samu Karin ilimi akan shi zaka ga mu a Najeriya manomi bai fi a hekta ya ma ya ma tan ila biyu zuwa uku ba amma kasan waje za ka ga ana samun tan tara tan goma tan sha biyu duk ana samu an samu ci gaban nan so yanzu muna kokari mu ga yadda za mu yi mu samu hanya da za a faɗakar da manoman nan akan yadda za su dinga yi mu ma muna samun tan sosai a kowane hektar da za a yi noma. To kamar na ga a jihar Katsina akwai wani yanki na Dandime wanda su ma sun bunƙasa wajen harkar noman shinkafa. Ko harka ku ta kai na yankin? Eh to su a ɗan dume gaskiya mun ɗan taɓa siyan shinkafa a hannunsu, amma ba mu taɓa harkar noman da su ba a can gaskiya. Amma mun dai taɓa turawa an siyo mana shinkafa kuma shinkafar su tana da kyau. Na'am, to babu wani alaƙa da za ku haɗa da su na ganin cewa ka ce shinkafar su tana da kyau domin ƙara bunƙasa wannan noman shinkafa. Ai, ka san yanayin girman kamfani yanayin inda za ta iya kaiwa. To mu yanzu a daidai bisa girmanmu inda muka ga eh, muna muna harka da inda muka ga za mu iya samun ci gaba. Insha Allah kuma yayin da Allah da kamfani ta girma muna da rai za mu ƙara mu ma bunƙasar da hannayenmu zuwa ga manoma a ko ina da ko ina. Ko akwai wani jan hankali ko kira da za ka yi ga su waɗannan manoman shinkafa? To, insha Allah dai muna fatan cewa su manoman za su mai da hankali a yin shinkafar tsakani da Allah. Saboda wani sa'i ba wai ka zo ka yi noman shinkafar ba ne ba, amma an sa noman shinkafar yanda za ka yanke ta, yanda za ka bige shinkafar ka, wayansu za ka ga ba sa shekewa ma da kyau. Su muna sa rai da insha Allah su manoma yanzu da za mu kake harka da su muna faɗakar da su muna nuna musu ga irin shinkafar da muke so ga yanda muke so ku sheke ta ku tabbatar sun sheke da kyau ba shefe ba yayi duka irin abubuwan nan to muna musu kuka haka kuma alhamdulillah ga waɗanda muke aiki da su sun fahimta sun gane sun san cewa ga irin shinkafar da ya kamata su bawa kamfanin su alhamdulillah muna godiya gaskiya muna kuma murna ga gwamnatin nan yadda suka mai da hankali a noma in ba haka ba eh, mu irin kamfanukan mu kamfanin da muka kafa Falgate muna shinkafa fall ba lalle ba ne ba a ce mun zo mun yi kamfana mun kafa kamfanin harfin gwiwa ba mun tabbatar cewa gwamnati ta mai da hankali so kukanmu ga gwamnati su dage su ma su mai da hankali tallafawa ah, manoman da tallafa wa mu irin kamfanukan mu mu bunƙasa a girma da gaskiya abin alfahari ne yanzu ƙasa ana cin shinkafar Najeriya kuma mutane sun san cewa shinkafar ta ma fi daɗi mafi shinkafar ƙasan waje daɗi. To anan muka kawo muku ƙarshen wannan hira tare da wani fitaccen manomin shinkafa Alhaji Sadiq Abubakar Falalu. a nan nake cewa mu huta lafiya. madalla malam zaharaddin masu sauraro wannan ya kawo mu karshen wannan tattaunawar sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni na ta sada so dangi ke cewa a huta lafiya